a wata hira da yariman ya yi da jaridar time ta amurka yariman ya tabbatar da cewa ƙasar saudiya ce ta kai goro ta kai mariya afirka don ganin ta rage tasirin da iran ke da shi a nahiyar yadda ya zuwa yanzu ya ce ta yi nasarar karya bakalin ƙasar ta iran da 'yan kanzagenta da kaso kimanin 95 cikin 100 dr zaid al'amri memba ne a cibiyar tsara dabarun mulki da tankarar matsaloli na ƙasar ta saudiya ya kuma yi ƙarin bayani kan manufar yariman ma yaqsudu yace abin da Yarima ke nufi a nan shine cikin shekaru ukun da suka gabata Yariman ya nasarar lalata makarkashiyar kaka gidan Iran a kasashen Yaman da Sudan da Djibouti da Somalia kamar yadda ya lalata yunkurinta na kafa ƙungiyarta da kayar baya makamanciyar ƙungiyar hezbollah a najeriya da kuma lalata makarkashiyar jagoranta ibrahim zazzaki na yin juyin mulki a najeriya ibrahim tun bayan da yarima bin salman din da ya ayyana shirin nasa na guguwar share karmami shekaru kusan ukun da suka gabata ƙasar ta saudiya ta ƙaddamar da yaƙi kan 'yan husi a yaman kamar yadda alaƙar iran da ƙasashen sudan da morocco da somaliya da senegal ta yi tsami bayan da ƙasashen suka rufe cibiyoyin agaji da koyar da aƙidin shi'a a su, kamar yadda aka yi wa ɗaruruwan 'yan shi'a kisan gilla a najeriya ake kuma ci gaba da ɗaure jagoran nasu zazzaki to sai dai duk da hakan wasu na ganin ƙasar ta saudiya ta yi azarbaɓiya da ziga kanta fiye da kima kan ikirarin da take na karya bakalin ƙasar ta iran a afirka yadda a daidai lokacin da bin salman ɗin da ke ɗaukan matakan tsoke bakin aljihu ya rage kuɗaɗen hanayen jarin da yake sawa a afirka ya kuma ayyana yaƙi kan yada ƙidar wahabiyanci da saudiyan a baya ta fake da ita wajen yada 'yan kan zaginta da samun gindin zama a tarin ƙasashen na afirka sai ga shi a hannu guda ƙasar ta iran na ƙara matsakaimi wajen ƙulla sabon hulɗoɗin kasuwanci da ƙasashen na afirka gami da ba da guraben karatun ilimin kimiyya da fasaha ga ɗaliban afirka yadda yanzu hakan nan ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad jawad zarif ya isa ƙasar senegal a ran gadin da yake na kyautata alaƙar ƙasar tasa da ƙasashen afirka hakan dai ya sanya dabta amani altawil ta cibiyar binciken al'aharam da ke nan masar nuna takaicinta da yadda manyan kasashen musulman biyu ke rura wutar rikicin bangarancin addini a afirka don cimma muradunsu na mamaya a gaskiya saudiya ba abin da ya fi damunta tamkar yada da wahabiyanci a afirka da kuma kalubalantar tasirin iran a cikinta kamar yadda ita ma kasar ta iran a duk ayyukan raya kasar da take ta yi a afirka babban muradinta shine yada shi'anci don yin gogayya da saudiya manazarta dai na tabbatar da cewa muddin kasashen na afirka ba su rabe tsakanin alakarsu ta diflomasiya da siyasa da ta addini da kasashen iran da saudiyar ba to lalle za a yi wa nahiyar tsakiyar da ba ruwa a daidai lokacin da take fuskantar matsalolin tsaro da na tattalin arziki da zamantakewa mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alkahiran masar